طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين طاسين bayani ya gabata akan ire-iren waɗannan haruffa a farkon suratul baƙara waɗannan ayoyin da aka saukar maka su ne ayoyin alƙur'ani kuma littafi bayyananne wanda babu rikici a cikinsa duk wanda ya lura da shi ya bi shi sannu sannu zai san cewa daga wurin Allah yake.